الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa Madina wanda ya daidai shekara biyu.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 ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وبنجي تعالى ويوم يحشرهم رانا الله تعالى زي تاشي كافرين ka allam yalbasu da su ga kaman ma ba su zauna a duniya ba illa sa'atan so ni dan karamin lokaci ko awa ɗaya, ko abin da bai kai awa ɗaya ba minan na hari na daga yini ko shekara nawa su kai a duniya za su ga dan lokaci ne kawai suka zauna ya ta'arafuna bainahum za su dinga wato gane juna a tsakaninsu idan an yi tashar kiyama zai iya gane babansa zai iya gane ɗansa da wansa da abokinsa da jama'a da yake kusa da su Allah ta'ala ce kad da zina kazzabu bi liqa'i waɗanda suka karyata haduwa da Allah sun yi asarar duniya da lahira wa ma kanu mutadin ko ba su kasance shiryayyu ba a nan duniya wanda suka karyata tashin alkiyama bangiji ta ce zai tashe su ranar alkiyama kuma za a tashe su hufatan quratan hurda wato babu takalmi babu kaciya kuma babu sutura firara haka kowa da kowa zai tashi shi yasa Aisha radiyallahu anha da ta ji manzo sama yana faɗan wannan hadisi innakum satusharun yawmal qiyamati hufatan uratan hurza wa zai tashi tirara tace ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'dhin ya rasulullah maza da mata shakin su da duba tsiraitin shashi sai ce la yamna tasiddiq al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd yace ba haka bane yar siddiqu Aisha lamarin ya wuce wani ya kalli al-awra wani ko ya tsaya kallon tsiraicin wani kowa abin da ke gabansa ya sha gabansa to wannan ranar da za a tattara mutane a ranar alkiyama mutane za su ga kaman ba su zauna ba face sa'a sa'a wani karamin lokaci ake nufi amma a larabci na zamanin an ce sa'a ana nufin awa ɗaya zai yi wa ya zama bai kai awa ɗaya ba zai yi wa kuma ya fi awa ɗaya da kaɗan to za su ga kaman awa ɗaya suka zauna da yi wato kaman awa ɗaya ne ka ratsa wani gari ka yi awa ɗaya da rana ka wuce to haka zaman duniyan za a ɗauke shi wannan saboda lahira doguwar tafiya ne lahira zamani ne mai tsawo na har abadan abada to da haka duniyan ma za ka kaman mafarki ne kawai zaman ka kamar wani ɗan ƙaramin lokaci ne ka zauna saboda mai saboda tashin hankalin da yake wato ainihin alkiyama saboda haka a cikin suratul aqab Allah ta ce ka annahum yawma yarawna ma yuhaduna lan yalbasu illa sa'atan minna ranar da za su ga abun da aka yi musu alkawari na tashi alkiyama to za su ga kamar ma basu zauna wa face dan karamin lokaci a yini kila wani ya shekara dubu wani ya yi dubu uku wani ya yi ɗari uku wani ya yi ɗari wani ya yi sittin wani ya yi arba'in da sauransu amma sai mutum ya ga na ɗan lokaci ne zaman da ya yi ba wani lokaci ba ne a cikin suratul rum wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a ranar da kiyama za ta tashi mujrimai waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wataala suka yi abun da suke so a duniya ba addini ba za su rantse da Allah su ce ba su zauna ba face awa ɗaya ko abun da bai kai awa ɗaya ba to duniyan ba komai bane ba ko kai yi shekara dubu biyu dubu goma ba kana jin daɗin da in an yi tashar kyama za ka ga dan jin daɗin ɗan domin dole ne ka tafi lahira din walau ishta alfan thumma ba'a ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila al Za ka rayu shekara dubu dubu biyu bayan nan dole ka tafi kabari to shi yasa in ana maganar duniya yar kaɗan ne to ana kwatanta ta da lahira duk wanda yake gani duniyar tana da faɗi to baya tuna lahira amma yana tuna lahira zama ne na har abadan abada to zai ga duniyar ma yar kaɗan ce domin rana ɗaya na tashar kiyaman nan kamar shekara dubu ne za a kai waye shekara dubu a ne? in akwai ma a can ba a kai to za ka hiyar duniya a kallu min alƙalili wa a shakuwa a zallu min alƙalili in akwai abin da ya fi kaɗan ma to duniya ta fi kaɗan ɗin kaɗan ba ta kai kaɗan ma ma in an kwatanta ta da da lahira to don aka tashe su Allah ta'ala ya ce ya ta'ara kuna bayan za su san juna a tsakaninsu tun zai gane dan uwansa zai gane makwacinsa zai gane abokin hudansa babansa danginsa za su gane kama fa wannan kafin al'amura su yi tsanani ne idan al'amura suka yi tsanani kuma suka su kasa gane juna idan alkiyaman ta rikice tsoro ya kai tsoro to a lokacin ba za su gane juna ba a cikin suratul mu'minun Allah ta ce fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahu yawma idhin wala yatafa'a idan aka yi busan kafo abuwa suka rikice to babu dangantaka na wannan ranar ba sa tambayar juna a suratu ta'aru yake wala yasalu hamimun hamima yubassarunahum يود المجرم لو wa من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يمشي قال kalla. wato a ranar makusanci ba a tambayar makusanci saboda tashin hankalin da yake ciki kuma za a nuna maka yan uwan nakan da abokanin kan da kamai amma ba ta su kake ba ba za ka tambaya to kai wani hali kake ciki ne kam ba mai tambaya kowa ta kansa yake yi to kai yaya abubuwan naka ba matsala a nan duniya ne ana yaƙi a gari sai ka je ka kira yan uwanka kana tambayar su wani hali ake ciki me ake ciki ne kam amma a lahira kowa ta kansa yake yi to da haka da zai ba da 'ya'yan nasa ma da matarsa inda ya fi so da ‘yan uwansa da danginsa ɗin akan ya fanshi kansa daga azabar Allah da zai iya bayarwa amma Allah kalla aka bara ta kasance ba har abada to da aka wuta ne mutum zai shiga idan bai yi imani ba bai ji tsoron Allah ba so da aka zahira abun tsoro ne yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni rana ne da mutum ma to zai gujewa dan uwansa ya gujewa mahaifiyarsa da babansa da 'ya'yansa, da matarsa kowa al'amarinsa ya sha gabansa kawai kowa ya shiga taitayinsa amma nan duniya masifa ta faru sai kaje ana ta rungumar 'ya'ya, ana neman iyaye da sauransu a gudu tare a tsira tare to lahira kowa ta kansa yake kaga wannan ba karamin abu bane kamata mutum ya ji tsoron Allah ya mata shiri don ya samu aminci a wannan rana to sai Allah ta ce kad khasira alladhina kazzabu bi liqa'i Allah wa ma kanu muhtadin wa'inda suka karyata haduwa da Allah ta'ala wa'inda sun yi asara kuma ba shiryayyu ba ne. sun yi asarar duniya da lahira masu karyata alqur'ani masu karyata manzalar sa kamar yadda ta ke cewa waidun yawma idin lil mukazzibin azaba ta tabbata ranar lahira ga masu karyatawa masu karyata manzanni sun yi asarar kawunan su sun yi asarar iyalan ranar alkiyama قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وعليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين فجاء ووطن suka yi asaran kawunansu da iyalansu da ƴan uwansu ranar kiyama wannan shine asara ba bayyane me me ma'ana kai asaran kanka ka jefa kanka a wuta yanzu baka da wani amfani sai azaba to da baka yi imani ba ko ko baka ji tsoron Allah kai asaran iyalinka, idan iyalinka sun tafi aljanna kai ka tafi wuta ka kai asaran su in kuma duk kuna cikin wuta to kun yi asaran juna don ba inda za ku haɗu kowa azaba kawai ta kansa. sai saboda haka babu maganan ku haɗu ku tattauna ko wani abu to wannan shine asara wanda take mabayyaniya saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya gyara halayensa da imaninsa ya yi ƙoƙari ya yi aikin da Allah ta'ala zai ba shi ceton iyayensa da ‘ya'yansa da matansa da ƙannensa da yayunsa da abokanensa da duk danginsa gaba ɗaya su shiga aljanna da saurinsa ya je dinga ɗebe kewa da su to wannan shi ne rayuwa ta yi riba kenan amma an rasa wannan to an yi asara bangiji ta'ala sai ya ce mai وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون بجد تعالى وإما نرينك خذ منونا مكة babu allazi na shashi na azaba da muka musu alkawari mu nuna maka tun kana raye mu azabtar da su au na tawaffayan naka ko kuma mu ɗauki ranka ba mun ɗauki ranka mu azabtar da su fa ilaina marji'uhum sannan mu koma su zuwa gare mu ne a lahira mu musu azaba doriya akan azaban duniya Tun Wallahu shahidun alama ما يفعلون فان Allah mai shaida ne mai tsinkaye ne a bisa abin da suke aikatawa anan Allah ta'ala yana cewa maza su ba la budda dai zai azabtar da su ajilan aw ajilan ko anan kusa ko kuma in an jima ko a duniya ko a lahira ko Allah ta'ala ya azabtar da su yana raye ya kalli yadda aka musu azaba don ya ji daɗi an halakar da makiyansa kamar yadda suka walakanta manzala sama suka walakanta mumine suka walakanta addini to Allah ya yi kace-kace da su manzala sama ya gani don ya ji daɗi kuma Allah ya masa haka yakin badar duk manya-manyan kafiran sanda aka kashe su a yakin bada sai dai wanda bai je ba irin su abu irin su abu lahab irin su alwalid walid bin zuhair kuma kowa da azaban sa a cikin su daban amma aka zo aka jefa su a rijiya ta badar qalib aka zo aka hada su a wurin manzala ta sawa ya zo musu gwalo ya kira sunan su ya wani dan wani ya wani dan wani ya wani dan wani mala'iku sun zo sun yi aiki sun taya mu'minai an kakkashe manya-manyan kafiran ya kira sunan su ɗaya bayan ɗaya yace inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan mu alƙawarin da Allah ya mana na zai azabtar da ku za mu ci galba akan ku muka mun gani alƙawari ya shiga to ku kuma alƙawarin da Allah ya muku na zai halakar da ku ta tabbata muku shiru ba ba da amsa sun riga sun mutu sai na Umar ya ce ya Rasulullah kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha ya kake magana da jikuna wanda babu rai a cikin tare da su manzo sa ce wallahi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la ujibu yace wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba amsa ne ba za su iya bayarwa amma suna ji to kaga ai an azabtar da su a gaban maza sama tun yana raye kuma ya ji daɗin wannan abu don akwai abu mai daɗi ne kaga bayan abokin gabanka mai neman ya halaka kai ga bayan ka kai kuma ka ga bayansa akwai daɗi a cikin wannan al'amari to Allah ta'ala ya nuna manzo ta sama ko a yanzu ya mutu kana raye ko kuma daga baya azabtar da su to Allah ta'ala ya nuna masa wato ainihin ƙarshen wa'annan manya-manyan kafiran kuma ya yi farin ciki da haka ɗin wafi Allah ta'ala ce shi mai shaidawa ne akan ayyuka. wato duk abin da suke yi yana gani kuma zai ba da shaida ranar alkiyama cewa lallai ga abin da suke yi domin Allah baya rafkana daga abin da bayan suke wa wallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah baya rakkana daga abin da kuke aikata duk abin da kai ko babba ko karami ubangiji ta ala sani abin da ya zama wajibi a ka ji tsoron Allah ya ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun ya kuwa kai imani ku ji tsoron Allah ka duba wani aiki kai don gobe kiyama wanda zaka ci ribansa wanda zai kai kai zuwa ga rahmar Allah ku ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala yana ganin abin da kuke aikata ya san me kuke me kuke aikatawa saboda haka ubangiji ta'ala yana muraqaban kai da kuda da kai inna allaha kana alaikum raqiba ma'ana duk abin da kake ba za ka iya koyawa Allah subhanahu wata'ala ba yana ganin me kake yi ko da daddare ko da rana ko a ɓoye ko a bayyane saboda haka sirrukan ka duka Allah ta'ala ya sani إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يقبل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب idan yau ka wuce karkace a ah, yau kwanan mu kaza ko jiya mu kawai ka tuna jiyan nan duk aikin da kai Allah yana kallon ka duk abin da kai wanda yau ma Allah yana gani kar kai tamanin Allah zai Allah bai zai ba ya san me kake aikatawa مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وعاقبه يوم عليك شهيد وإن كنت بالأمس اخترفت إذاعة فبادر بإحسان وأنت حميد ولا ترك في صالحات إلى غد ورب غد يأتي وأنت فقير to da haka in jiya ya ta wuce to gargace ta wuce akwai mai maka shaida ayyukan da kai biya saboda haka ka tina akwai laifukan da kai ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala kar ka jinkirta aikin yau ka tirse gobe ka yi shi wataƙila gobe ta zo ba ka nan ka mutu baka samu kai ba mutane nan suka yi shirin ramadana kafin ramadana ya shigo sun bar duniya wasu kuma ana farawa sun bar duniya to da ka zama tsayayye akan ayyuka na alkhairi a koda yaushe in mutuwa ta zo ma kawai kai ka riga ka shirya mata kawai ko ta dauke ka yanzu kana cikin shiri kai shirin mutuwa ko a yaushe to wannan shine ka shiri ba rayuwar duniya sai Allah ta alaƙi wali kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qumiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun ubangiji ta alaƙi wali kulli ummatin rasulun kowace al'umma an turo mata manzo wanda zai mata gargadi fa idza jaa rasuluhum idan manzon ya zo musu sai su saba masa su karyata shi Allah ta ya ce qubiya bainahum bil qis sai ayi hukunci a tsakaninku da adalci wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba wanda ya bi Manzonin shi za a tsiratar da shi wanda ya ta waye kuma za a azabtar da shi tun a nan duniya Allah yana ɗanɗana musu kodansu kowane manzo kowane al'umma an aiko musu da manzo domin a tsayar musu da hujja ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ce mun aiko kowane manzo kowane al'umma manzo akan su bi Allah shi kaɗai su nisanci wani abun bauta ba Allah ba shine tagutu ne duk abun da ake bauta ba Allah ba su nisanci shi shikenan kai haka shine kai imani da Allah ta'ala ka ce la ilaha illallah to da za a ce za a azabtar da mutane ba ya ko musu manzo ba za su ce Allah dinke su sa Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu azabtar da al'umma ba sai mun aiko musu da manzo mun yanke musu hanzari wa in min ummatin illa khala fiha nas to da kowane al'umma akwai mai gargadi domin a tsayar maka da hujja in zaka bata ma ka bata ala basirati to Allah ta'ala in ya aiko manzon sai wasu su yi imani wasu kuma su saba to sai ayi hukunci a tsakaninsu Waɗanda suka saban a musu azaba azabtar da su waɗanda suka bi manzon kuma suka gaskanta shi a tsayar da su misalin annabi Musa da Fir'auna Allah ya aiko annabi Musa Fir'auna ya saba masa shi da jama'arsa banu Isra'ila suka imani da annabi Musa sai Allah ya tseratar da annabi Musa da banu Isra'ila ya halakar da Fir'auna da jama'arsa a cikin kuri saboda haka a cikin kogi Allah ta'ala ya sa kogi ya haɗiye su gaba ɗaya haka in ka ɗauki adawa da samudawa Allah ya tseratar da wani suka imani da annabi Hudu ya halakar da adawa ya tseratar da wanda suka yi imani da annabi salihu ya halakar da samudawa ya tseratar da annabi nuhu da wanda suka yi imani da shi aka sa ya sassaka jirgin ruwa ya ɗebi duk wanda suka yi imani shikenan wanda ba su yi imani ba kuma aka saukar musu da wato ainihin ruwan tufana shikenan aka wato ainihin halakar da su to haka nan Allah ta'ala yake yi yana hukunci tsakaninsu da adalci ne wato ba za a zo a halakar da al'umman gaba ɗaya da wanda ya imani da wanda bai imani ba a sai a ware manzon da wanda suka yi imani zuwa firatar da su su kuma waɗanda ba su yi imani ba sai a halakar da su saboda mai saboda ya zame wa ‘yan baya wa'azi da izina ya zame musu aya saboda haka dukkan wanda bai yi imani ba shine wato halakar za ta shafa a cikin suratul zumar ubangiji ta lace wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون kasa ta yi haske da hasken ubangiji idan an zo tashi alkiyama saboda haka za ta haskaka duniya za ta yi haske da hasken ubangiji subhanahu wataala sannan kuma za a ba wa kowa fayil ɗinsa na ayyuka abin da kai mai kyau da marar kyau dama ai ana na ana rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibi ya lamuna ma taf'alun saboda haka da babba da karami kowanne yana nan a rubuce saboda haka za a baka wannan fayil to sai a zo da annabawa sai a zo da shahidai sai a zo a yi hukunci a tsakanin mutane da gaskiya ba za a zalunce su ba kowace al'umma za a kowace al'umma za a kawo ta annabin ta na wurin haka za a hada al'ummatan wayannan al'umman ga annabi adawa ga annabi hudu samuda ga annabi sani mutane annabi lutu ga annabi mutane annabi nuhu ga annabi nuhu mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi haka za a zo a kawo su sannan a kawo littattafan su wanda ainihin aka rubuta ayyukan da suka yi a duniya mai kyau da mara kyau kowa fayil ɗinsa yana wato ainihin gabansa in alkhairi ka aikata za ka gani in sharri ne ma za ka gani sannan ga mai masu yi maka shaida ga mala'iku nan wanda suka rubuta ɗin dama su suke kula da kai suna nan a wajen ga gabanka dukkanin su masu shaida ne haka da a zo da wannan al'umma ta wuce wannan ma a zo da wannan al'umma duka za a yi mana hisabi ne to nan shaidun da suke kanka su kaɗai sun isa ka ji tsoron Allah a ce duk abin da kake a duniyan nan Allah yana gani mala'iku suna bin ka suna rubutawa gabanka za su yi maka shaida ranar alkiyama sannan a kawo ka a gaban manzon ya ba da shaidan ya isar da wannan sako وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Allah ce yaya halin mutane zai kasance in kowace al'umma muka zo da annabinta tana yi shaidan cewa ta isar annabi yana shaidan ya isar da sakon su ne ba su yi imani ba sannan muka zo da kai kana shaidawa wannan al'umma kana cewa ka isar da sakon yaya halin mutane kasance manzon sama da yaji Abdullahi bin Mas'ud yana karanta wannan aya sai ya fashi da kuka saboda tashin hankali da ke ciki mala'iku suna nan rubutu yana nan ga fayil ɗinka nan haka za a zo a maka interview ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura ashama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhihi fattaqu an-nara wa law bi shiqqi tamar kowa sai Allah ya masa magana kai tsaye ya masa interview kowa daga cikin mu ka duba daman ka ba komai sai ayyukanka hagun ɗinka ayyukanka gaban ka wutar jahannama ne kuma za ka bada amsa za a maka tambayoyi manzo kuma ya ce ka ji tsoron ka kare kanka daga shiga wuta ko da da sadaka ne da tsagin dibino ka ji tsoron Allah wannan ranar tana zuwa maka to haka za a zo da al'ummatan nan da masu musu shaidan gaba daya da takaddun fayil fayil a zo a bincika haka kowa za a yi maka idan bakin ka aka tambaye ka kace kai baka yi ba sai a rufe bakin a yawma naqsimu a afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai ce to bakin ya shiru to ya ku kafafuwa su ce mun ji ya hannaye mun yi aikata fatan jikinka ya dinga magana yana yi yana ba da shaida a kanka a kanka in kace ya za ku yi ne aka su ce to Allah ne ya samu yi magana Allah ne ya umurce mu kuma dole su ba da wannan shaida to wannan abun tsoro ne dole dan adam ya dinga tina wannan domin ya shiga taitayinsa ya gane duniya ma ba wurin zama bane lahira ita ce a gaba kar ka fifita rayuwarka ta duniya kan lahira to kowace al'umma haka za a dinga yi musu amma abun mamaki wannan al'umma ta manzala sallama su ne wayanda suka zo a ƙarshe amma su za a fara yi wa hukunci ranar alkiyama don a karrama su a daraja su hadisi ingantacce a cikin bukhari da muslim manzala sallama ya ce nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamati al-maqdiyyu lahum qabla al mu ne na ƙarshe a duniya a zuwa a duniya amma mu ne masu rigage ranar alkiyama mu za a yi wa hukunci kafin sauran halittu kara ba ta musu lokaci ko yanzu aka ce ana cikin a iya ko za a yi tafiya sai aka ce kai ba sai ka bi abun nan ba sai ka bi layi ba ka zo kawai business class ne kana VIP ne business class kawai ka zo ka wuce kawai abun ka je ka zauna kan kujeranka sauran kuma suna dogon layi sai an yi cikin kafin ka wuce to kaga ai an karrama ka to haka an zo ranar alkiyama ga al'ummatan daban-daban da annabawansu sai a ce ina al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina al'umman annabi Muhammadu ga sanan to ku zo ko a muku a muku ku wuce cikin sa zuwa muku wuce to wannan sun samu wannan darajar ne saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mimma zadani sharafan wa fakhran وكدت بأقمصي أدعو الثريا دخولي تات قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا A daga cikin abin da ya ƙara mana daraja in ji ƙafin iya da ainihin ɗaukaka har muka kusa taɓa tauraro a sama tauraro mai kaza da yayanta da ake ce masa kaza da yayanta kasancewar mu musulmi kuma cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. da manzon sa ya zama fiyayyen manzoni muka sai muka zama fiyayyun al'umma gaba ɗaya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yasa muna alfahari da kasancewa mu cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yafi mu gata sai Allah ta lafiya ne wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin ubangiji ta lafiya kafirai suna cewa wa yaquluna suna cewa mata hadha alwa'd wannan alƙawarin da kake mana cewa za a yi mana azaba in ji kafurai to ya ce wannan abun zai zo ne in kuntum sadiqina idan kuna da gaskiya wato haka kafurai suke ta faɗa idan manzanni sun zo sun musu gargaɗi suka ce ku yi imani in ba ka ba akwai azaban da take zuwa sai su ce mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba yaushe azaban da ta zo ne azaban ta zo mana in da gaske kuke mu ga azaban mana da gaske ne azaban da ta zo amma Allah ta'ala baya gaggawa inna allaha yumhilu wa yumli wa yumhilu wa la wa la yuhli Allah yakan jinkinta mutum mai saurin kai amma ba yana watsi da shi wani inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu manzo kuma ce Allah yana jinkirtawa azzalimi yayi ta zaluncinsa kafiri yayi ta kafircinsa munafiki ta munafircinsa ba zai kama shi ba sai ya masa talala yayi kai wata ran kwazon sai ya kama shi ko bai zai kubuce masa ba wannan kuma ce ka karanta faɗin Allah ta'ala wa kazalika akadu rabbika idza akadha alqura wa hiya zalimatun inna akadahu alimun shadid haka Allah yake yi idan ya kama alkariya idan ya kama mutanen gari sun zama azalumai ba masu addini ba kamun Allah mai tsanani ne mai raɗaɗi ne sannan Allah ya kama ka kuma ba za ka iya wato kubuce masa ba saboda haka a cikin suratu saba Allah ta ce kullakum mi'ad yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun suna da wani rana ne da Allah ya dauki alkawari sai ranan ta zo kafin ya saukar musu da azaba ba za a jinkirta ranan ba kuma ba za a yi azaban kafin zuwa wannan ranan ba to da haka Allah zai barka kai ta yiran ne kama ka kuma ba zai maka mummunan kawo amma duk abin da suke faɗan na ƙarshe Allah ta'ala ya zo ya kama su to ubangiji ta'ala ya ce qul la amliku nafsi qul أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وبنجي تعالى قل كذا يا رسول الله sallallahu alaihi wasallam ka ba su ansa ka ce la amliku li nafsi barran ni ba na mallaka kaina wani cuta ko cutuwa wato ba zan iya kadewa kaina wata cutuwa da take zuwa mini ba wala naf'al ba na mallaka kaina amfani ko amfanuwa ba zan iya jawo wa kaina amfani ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ce sai abin da Allah ya ga dama wato ba ni nake kawo ruwan sama da arziki ba Allah ne mai kawo ba yake sauko da bala'i da masifa ba Allah ne mai saukar da shi ni kawai abin da Allah ya hukunta shi nake yin bayani kuma ina sallama ubangiji subhanahu wataala ni ba ni ne mai yin wannan abun ba kuma da kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da lokacin da aka tsara za a halakar da ita sai lokacin ya zo tukunna idza ja ajaluhum idan ajalin su ya zo lokacin da za a halakar da su fala yastakhiruna sa'atan ba za su yi jinkiri ba ko daidai na na awa ɗaya ko abin da bai kai awa ɗaya ba wala ya saqalimun kuma ba za su gabaci wannan ajalin ba ba za musu ajalin kafin ya zo ba to saboda haka duk yanda suke cewa Allah ya kawo bala'i manzo Allah ya zo da bala'i to bala'in bai zai zo ba sai in Allah ya ya abin sai lokacin da Allah ya kaddara shi shi yasa ba abu mamaki bane mutum idan mujrimi ne ko yana kan barna yanzu yana rantsuwa yana cewa wai Allah ya halakar da shi ya yi daga daga da shi idan abu kaza kaza kaza ne kaga ba abun da ya same shi to akwai lokacin ragaragan ne bai zo ba akwai lokacin da za a halakar da shi din bai zo ba ai kafirai sun faɗa suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin suka ce ya Allah in abun da Muhammad yake faɗa gaskiya ne kamar da ruwan duwatsu ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi kama a ce a yi ruwan wuta amma la azabtar da su a lokacin sun gama Allah bai mutu wannan abun ba ta ne saboda haka su ci gaba da yin abun da suke na barna akwai ranar kindillanci akwai ran da za a azabtar da su ba za su iya kubucewa ubangiji subhanahu wataala ba to shine manzo kuma ya gaya musu shi ba shi yake mallaka wa kansa tun kuje cuta ko jawo amfani ba Allah shi ne bai kuma kowa haka ne kowa yana tafiya a bisa ikon Allah duk abin da kaga ya faru to Allah ne ya kaddara shi in Allah bai kaddara shi ba ba zai faru ba da kuke gaggawa a zo muku da azaba to ai lamarin ba a wuri na yake ba sai in Allah ya ga dama to da ka ni ba zan iya zuwa muku da azaban ba Allah ta'ala ne yake kawo ta kuma tana da lokaci wanda yake sananne in ta zo kuma baka isa ku tunkuɗe ta ba tabbas azaban nan za ta faru kuma ba za a ɗauke muku ita ba to amma wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu duk abin da suka yi Allah bai halakar da su da abin da ya halakar da al'ummatar da suka gabata amma dai an halaka wasu a yakin badar kamar yadda muka yi bayani wasu Allah ya saukar musu wasu cututtuka wanda ba a saba gani ba irin su da bin mughira to amma ba ai ruwan tufa na ba yadda aka halakar da mutanen annabi abun nan annabi nuhu ba sannan ba a kawo iska irin ta adawa an halakar da wannan al'umman ba ba halakar da wannan al'umman da tsawa ba ba halakar da su da kogi ba ba a kifar da garuruwan kafurai ba saboda me saboda Allah ya dau alkawari, in dai akwai abubuwa guda biyu wannan al'umma ba zai halakar da ita ba wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zan azabtar da ko in halakar da ko ba matikar kuna ne matikar manzala kuma yana cikin ku sannan ba zan halakar da al'umman nan ba matikar akwai masu istighfari to masu istighfari kuwa duniya da tashi akwai su akwai bayin Allah na gari na Allah ba ya kare ba manzala kuma yayi addu'a a wani masallaci da ake ce masa masjidu bani muawiya yana nan a gaban masallacin madina Masallaci bai zuwa a rushe shi a rushe rushe da aka yi sannan wannan masallacin ana ce masa mustajaba a yanzu an rusa shi ko to an rusa shi to da aka zo eh, malaka ya addu'a guda uku ne yace ya Allah karka halakar da al'umma ta kamar yadda ka halakar da ta da suka gabata irin yadda aka yi wa adawa da samudawa da sauransu Allah ya ce na amsa sannan ya Allah karka halakar da al'umma da ruwa ka nitsar da su a cikin ruwa sannan ya Allah karka halakar da al'umma ta wato karka sa yaƙi a tsakanin al'umma ta to nan ne wanda Allah wannan ne Allah ta'ala bai bai amsa masa ba yace wannan ba zan amsa maka wace sa duniya tashi ana samun yaƙi tsakanin musulmi da musulmi wannan jarrabawa ne to saboda haka idan al'ummar nan Allah ta'ala bai halakar da ita ba to kar su ɗauka cewa ko akan daidai suke a sun ci albarkacin manzon Allah ne kuma sun ci albarkacin masu istighfari amma akwai ranar kin dillanci shine akwai tashin alkiyama kuma a nan duniya Allah na iya je ko mutum bala'in sa shi kadai ya je same shi sannan in ma bata faru ba to ranar lahira na zuwa ranar da baka da wata mabauda baka isa ka kaucewa azabar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yake قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون Ubangiji ta lace kul gaya musu ya Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, ara aikin ku bani labari in a takun azabu, idan azabar Allah ta zo muku bayatan da daddare muna bacci au naharan ko da rana kuna sungullan ku na neman abinci ko kana gonanka ko kana wurin aiki ko kana kasuwa to ma za yasta'jilu minhu al-mujrimun to wai menene su mujurman nan kafirin nan suke gaggawan sa ma'ana wani amfani zai musu idan ta zo muku kwatsan da daddare kuna da yadda za ku iya tunkuɗe ta in ta zo muku da rana kuna harkokin ku kuna iya cewa bari mu je gida dai mu dan kitkin ba babu wannan to menene na neman gaggawan zuwan azaban ne azaban nan Allah ne mai kawo ta in ta zo in bata zo yau ba za ta zo gobe in bata same ka da daddare ba da rana za ta same ka to menene kake gaggawan azaban kana cewa azaba ta zo ta zo to in ta zo maka akwai wani fa'ida ne a yanzu babu wani fa'ida so da haka mutum ya ji tsoron Allah ba azaba zai roƙa ba ba za ka wa in abu kaza kaza ne Allah ya saukar maka da azaba wannan alama ne na jahilci sai ka ji wuce ya ce ai in ba kaza ba Allah ya tsine masa kaga wuta kenan to in ba kaza in bane Allah ya saukar maka da tsinuwarsa ka halaka kenan ko da haka ina gaskiya take na bita ba neman bala'i ba ya Allah ya sa na gane gaskiyan nan in wannan abu gaskiya ne Allah ka sa na gane na bi kaga mai neman shari'a kenan amma in wannan abu gaskiya ne Allah ya saukar masa da masifa kaga fa ba shari'a yake nema ba kuma da shi da azaban zai zo masa sai zai yi imani don azaban to akwai amfani ne mutanen bani isra'ila da aka saukar musu da azaba daga sama aka ciccibi dutse wa inna taqna jabala fawqahu aka dauke dutse aka tsora a kansu aka ce ku yi imani ku zo ma atina ku bi kuwati ku rike a taura ku yaki da ita in ba ka ba za a sako muku da dutsen daga sama dukkan su suka ce sun yi imani amma da aka sauke dutse aka aje sai aka daga baya suka koma cikin kafircin su to kaga imanin ba na gaskiya bane in dai imani ne don Allah to roƙon shiriyan zaka yi zaka nemi Allah ya shiryar da kai ne ka ce ya Allah wannan abu gaskiya ne Allah ya kada gane to kaga mai son gaskiya amma wannan abu yin gaskiya ne Allah ya halakar da kai to wani riba kace Allah ya halakar da kai a sai dama ba gaskiya kake nema ba to menene kake gaggawan azaba in dai akan daidai kake in dai shirya kake nema kisa bayan Allah na gare su ba azaba suke roƙo ba suna neman shiriya ne suna cewa ya Allah ka shiryar da mu Allah ka tsora mu akan gaskiya ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kullun zai ka fada a sallah a kowace raka'a sai ka karanta ya Allah ka shirye da mu ta tafarki madaidaiti farkin annabawa ta tafarkin manzanni farkin salihan bayi da shahidai Allah ka tsora mu akan bin Allah da bin manzo Allah sassama ka kau da mu daga tafarkin yahudu bata abin nan wanda Allah ya fushi da su ka kau da mu daga tafarkin nasara wanda suke batattu to wannan shine addu'a bayin Allah na gari fa kuma in sun shiryun Allah ya daura su sai su ce ya Allah kai ka shiryar da mu alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah su ce ya Allah mun gode maka da ka shiryar da mu ba don kai ka shiryar da mu ba da ba mu shiryu ba اللهم لولا أنت ما اهتدينا ta na ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا خينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة الأبين ya Allah ba don kai ba da ba mu shirye ba da ba mu yi imani ba da ba mu yi sallah ba da mu zo masu ba da zakka da sadaka ba saboda haka roƙon da ka yi shine Allah shiryar da kai ba Allah ya ɗora maka bala'i ba saboda haka harka ne na kafurai wanda yan bidiya suka ɗauke ta su zo suna tsoro ƙur'anai su ce abu kaza in ba kaza ba ne Allah ya daga daga da su ko ya halakar da su wannan durejin hujja ne da wauta da jahilci amma in dai akan ilimi kake tafiya kuma shiriyan kake nema to za ka roƙi Allah ya tsora ka akan shiriyan ne ba ya tsora maka bala'i idan wannan abun gaskiya ba ne sai Allah ta lace a kuma idza waqa'a amantu bihi na'am thumma idza ma waqa'a sannan in bala'in ya afko azabar ta afko amantum bi za ku yi imani da shi ne to ku imani da shi wani amfani zai muku da ba don Allah kuka yi ba don azaba kuka yi sai da ga wahala ta kunna kai imani azaba ana ruwa za a maka ruwan wuta daga sama za a maka ruwan duwatsu daga sama wani katon dutse ya karkata zai faɗo kanka sannan kai imani to imani don Allah kai ne ai balla Allah ba karban imani da ba don Allah aka yi shi ba dole sai akwai ikhlasi ala lillahi dinul khalis addini takacce na Allah ne yasa Allah sai ce al'ana wa kuntum bihi tastajilun tastajilun al'ana yanzu za ku yi imani da kuka ga azaban wa kuntum bihi tastajilun da kuna gaggawan sa kuna iskilanci to sai yanzu za ku yi imani ta yaya imani zai amfane ku ai imani nan bai zai amfane ku ba tunda ba don Allah kuka yi shi ba da kuna izgilanci kuna ba'a kuna walakanta gabanni da kuka ga wahala ya kwace kun yi imani kun tabbata za ku halaka to Allah ba zai karbi imanin ku ba ya zama irin imanin Fir'auna ko ya gama shekiyancin sa ya gama ainihin cutar da mutane da kafirci ya ce shi Allah ne ma ba wani Allah in ba shi ba ya ce ne Musa ƙarya yake ba wani Allah da ya aiko shi ya gama komai da abin nan da kogi ya zo ya haɗe shi hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha da zai amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin da yaga wahala sai ta yayi imani babu bauta da gaskiya sai Allah shi yanzu musulmi ne me Allah yake masa al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-muslimin sai yanzu zaka yi imani bayan da ka ga farananka to ba za mu karbi imanin ba Allah ya iya karɓi imaninsa sai ya masa amma al-yawma nunajjika bi fatanika zan fitar da gawan ka don ka zama aya ga wanda zai zo bayan kai wa azantu duk kafirki mutum bai kai na fir'auna ba to Allah ya halaka fir'auna to yanzu idan an zo ana ruwan duwatsu sai kai imani to imani naka don Allah kai shi ai wahala ne ta sa kai Allah bai sai karba ba to me yasa kuke cewa a kawo azaban saboda ba imani za ku yi ba ba imani kuke so ba da sai ku roƙi Allah ta'ala ya sa ku fahimci shari'a ku yi aiki da ita shikenan ku zama cikin mu'mine bayan Allah na gari wanda ubangiji ta'ala zai yi musu rahama a cikin suratu ghafir Allah ta'ala ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sa imanin su bai zai amfane su ba inda sai sun ga azabar Allah za su yi imani imanin bai zai amfane su ba saboda ka imanin ka zai maka amfani idan ka yi shi don Allah sai Allah ta'ala ya ce ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون بنجي تعالى ثم قيل للذين ظلموا sannan sai a ce wa waɗanda suka zalunci kawunan wanda suka yi kafurci suka ƙi sun imani suka ƙaryata manzannin Allah sai a ce musu zuƙo azabar kulli ku ɗanɗani azaba ta dawwama azabar wutar jahannama wanda za ku dawwama a cikin ta har abadan abadan. hal tujzauna ba abun da ake saka muku da shi illa bima kuntum tafsibun sai abun da kuke aikatawa na kafirci da shirka duk wanda ya ga kansa wutar jahannama shi ya kai kansa sa ne kai shi amma ka ka in ka ganka aljanna kai imani ne Allah ya hada da falalansa aka kai ka aljanna saboda haka ana saka muku ne saboda munanan ayyuka da kuke a duniya na kafirci sai ta Allah zai sa ku a azaba ta dawwama ita ce azaba wutar jahannama a cikin suratul tur Allah ta'ala ce yawma yudquna ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukazzibun afa hadha am antum la tubsirun islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzawna ma antum ma kuntum ta'malun Allah ta'ala yace ranar alkiyama za a dinga an giza yan wuta cikin wutar jahannama an gizawa a dinga tura su a ciki da ƙarfi ana an giza su a ciki ana walakanta su ana jefa su a cikin wutar jahannama sai Allah ta'ala ya ce to wannan fa ita ce wutar da kuke karyatawa a duniya shin wannan din ma tsafi ne Da domin kun ce su ma da tsafi ya zo alqur'ani tsafi ne to wutar jahannama ma tsafi ne bayan an sa su a wutan fa za ga mu fasirun haza am amtum la tubsirun ko ba ku gani ne ku yi bayani shi ma tsafi ne kaga sun tabbatar da ba tsafi ne manzo sama ya zo da shi ba sun tabbatar da gaskiya ne amma me amfani yanzu su ce eh yanzu mun gane gaskiya ne ba zai musu amfani ba yasa Allah ta lace ku shiga wutar jahannama ta kona ku ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri ana saka muku da abin da kuka aikata ne a duniya to da ka abin da ka shuka shi zaka girba kamata dinu tudana tudanu wa kamata zara'u tasudu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 in ka gina da sharri da kafurci da fajirci da fasikanci to mai wannan gidan ya taɓe za ka sha wahala a cikin wannan gidan to za ka karka zargi kowa sai kanka muna fata Allah ya ƙara mana imani mu a cikin rahamarsa Allah ta ya kiyamu daga azabarsa so za mu tsaya nan mun yi babban bako shi ne shugaba a shek dr abdullahi balalau shugaban jama'ati za ta bi ya kamace sunna na ƙasa da kuma ƙungiyoyin ahalus sunna na afirka ta yamma da ma ƙasashen turai gaba ɗaya muna maraba da zuwansa Maraba balale muna godiya kwarai da gaske a bisa wannan ziyara ta karfafa gwiwa Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi wani shekara dama yana zuwa kamar yadda aka saba saboda aka ba mu cika kasar din mu muna son bayanan su su shiga cikin kasar din insha Allah ba ah, shaykh mashkuran wa ma'jura ma tare da shi akwai alaramma sakataren alaramomi na ƙasa gaba ɗaya shine ashek nasiru wanda Allah ya saka masa da alkhairi da sauran wayanda suka rako mana وقد تروش من شرط أرد Naam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bayan haka ɗan uwa mahalarta wannan majalisi na tafsiri na Sheikh Abubakar Muktar ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake ba mu ikon wannan ziyara kamar yadda muka saba ziyara lokaci zuwa lokaci a irin wannan wata na Ramadan ina fata Allah subhanahu wata'ala ya karba mana mu da muke a cikin wannan wata ya sanya mu cikin yantattu ina addu'a babban malaminmu da yake jagorantar wannan majalisa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara mishi albarka babu shakka muna fa'idantuwa da irin wannan karantarwa mai albarka wanda yake canja tunaninmu canja zukatanmu ya ƙara tattaro mu ya kusanto da mu zuwa ga mahalicinmu don mu bauta mishi shi kadai ba tare da mun sanya mishi kishiya ba don kuma mu ƙara biyayya da ɗa'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu babu shakka mai mana wannan ya cancanci mu yi mishi addu'a ko mun ganshi ko ba mu shi ba babu wani alkhairin da ya kai wannan bambancin malaman sunna kullum a ko'ina ne da malamai na bid'a duk malamai na bidiya tunaninsu shine ya za su yi su samu magoya baya su karanta da su fa'idodi a girmama su a yi duk abin da ya kamata musu da su da ‘ya'yansu amma malaman suna ƙoƙari suke yi da su da mabiyansu su ƙara sanin matsayin Allah subhanahu wa ta'ala su ƙara sanin daraja da girma na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama su girmama Allah su girmama manzonsa daga nan ganin girman Allah da manzonsa zai sa ku girmama ku ba wai su malaman suke nema ku girmama su ba amma ku ga girman Allah ku ga girman manzon Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi darajarsa a matsayin dan sako to mai kokarin wannan karantarwa babu shakka ya cancanci a girmama shi a martaba shi domin ya dauko mu ya sanya mu a turban zuwa gidan tsira Allah ya saka rasai kuma duk wannan karantar da mu da ake yi to kokari ake yi wato ya zamanto fa'idan da moriyan zai koma ne zuwa gare mu shi yasa babban alama da ake gane cewa bawan Allah yana son Allah subhanahu wata'ala yana kaunan manzon Allah tsira da amincin Allah su bata gare shi shine a ganshi a irin wayannan wurare Sahal dan Abdullahi Allah ya yarda da shi yana cewa wato alamatu hubbillah alamar da ake gani na son Allah subhanahu wata'ala hubbul qur'an shine son alqur'ani kuma yace alamatu hubbul qur'an hubbun nabi sallallahu alamar kuma da ake gane cewa ana son alqur'ani shine kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaman da ake nuna cewa ana ƙaunar manzon Allah shine kuma son sunnan manzon Allah sallallahu alaihi alamar da ake ganewa gaba ɗaya mutum ya kama wannan hanya shine kuma ya so lahira domin ƙarshe duk yadda aka yi bayan an kwadaitar da kai bayan an tsoratar da kai bayan an ce ma kaza to fa kuma akwai gidan aljanna zai samuwa kuma sai an mutu shi yasa dama qur'ani bai nuna mana tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada bismillahir rahmanir rahim tilka darul akhiratu naj'aluha lil لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين saboda haka tilka darul akhirah wancan gida na lahira gidan aljanna ba zai samu ba sai an mutu kuma in an mutu ba za a same ta ba sai wanda ya gina ta tun anan duniya kamar da malam ya karanta mana baitoci a sunan da yawa tun daga nan kake gina gidanka na lahira naj'alha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad wanda ba su nufin wata daukaka duniya kawai suke nema ba su nufin barna a bayan kasa suna nema ne Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukansu shi yasa duk abin da kaga kai bayan mun yi azumi bayan mun yi sallah bayan mun yi zakka bayan mun yi aikin haji bayan mun kirtawa iyayenmu bayan mun kula da tauhidi mun yi komai to har yanzu kuma sai mun rarrashi Allah ya karba sai ya gara ma ya karba domin ai shi ya halice mu tun da ya halice mu kuma ya cancanci abota bauta mishi saboda haka to in mun yi wani abu na bautan kuma to mu rarrashe shi ya karba mana shi yasa qur'ani yace wallazina yu'tuna ma atau wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajalatun annahum ila rabbihim raji'un duk abinda kai na ibada ko ma mai kai to kuma sai ka nemi Allah ya karba Allah ya karba shi yasa Aisha matan manzon Allah ta ce wannan aya ya Rasulullah masu shan giya ne da mazinata ake magana a kansu annabi ya ce a'a waɗanda suke sallah dai suke azumi suke komai gashi sun yi sallah sun yi azumi sun yi komai amma kuma wa qulubuhum wajra dukatansu na tsorace an karba ko ba karba ba saboda haka duk abin da muke zuwa na karatun alqur'ani duk abin da muke na ibada har yanzu mu rika jin cewa muna rarrashin Allah muna roƙonsa ya karɓa mana kar mu zamanto kamar yan bidiya ɗan bidiya ne kawai in ya sha iska in ya ci ya ƙoshi, in ya zo irin wannan wuri sai ce daga nan zuwa nan duk na gafarta mu na ba ku aljanna ko kuma da Allah ku yi hakuri sai shekara mai zuwa za ku yadda alhali dama ba shi ne mai raba aljanna ba wanda ke raba aljanna ya koma zuwa ga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun yana raye ya ce Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali irin da kirga sosai da kirga goma ba ma nan goma ba hmm. duk wanda ya je yakin badar duk ɗan aljanna ne Allah ya ce i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum kai duk abin da ku ga dama na gafarta mu hmm. saboda haka sai kenan shine zai ce an bada aljanna hmm. to babu shi a sai da babu shi to ya kamata mu dage ne mu ta neman aljanna mu ta kuma kirdado muna zato, Allah ya ba mu Allah ya ba mu mu ta roƙonsa kuma duk yadda ka ga salihin bawa komai nagartarsa sai ka ce kana kyautata mishi zato amma ba wai ka yake hukunci ka ce wani kaza a ba dole kyakkyawar zato saboda haka irin wannan majalisi suna da tasiri kwarai da gaske wurin canja rayuwar Allah kaɗai ya san yadda Sheikh Abubakar Muktar ya canja tunani da rayuwar al'umma a wannan gari na, a wannan jiha namu ba a wannan jiha ba a wannan ƙasa namu kai mun yi tafiya da shi mun tafi ƙasashen Afirka sai da bai san cewa yana da tasirin karatun nan irin wannan na tafiya ba sai da muka shiga kamaru sai da muka fita muka shiga togo sai da muka dawo eh, ghana eh, a ba mu je benin ba wannan dai ruwa na kirga mun je kamaru mun fita mun je togo mun fita mun je ghana duk inda ka je ya tsaya zai yi magana sai a ce ga mala abubakar wuta ga mala abubakar wuta kenan ana bibiyan wannan karantarwa da kuke kallo daga wannan wuri ɗaliban da suke bibiya sunninka da yake ayyuka dai saboda Allah ba da lissafin su waye masu bina amma akwai wasu malamai su yan facebook ne su lissafin su shine su wane ne mabiya don a samu duniya da abin ko shi yasa har yanzu ba su yi wani tasiri ba wanda yake don Allah yake karkarwa don Allah sai ga Allah ya ƙara mai tasiri yana da al'umma mabiyarsa bai san ma suna bin sa ba me yake nema in sun zo sun yabe sai ce Allahumma la ta'khudni bima yaqulun واغفر لي waje لا يعلمون واجعلني افضل مما يظنون ya Allah karka kama ni da abin da suke faɗa a kaina Allah ka gafarta mini abin da ma ba sani ba haka malaman sunna suke tare da abokanan tafiyar su da kowa in an karantar yana tasiri yana shiga addu'a kawai muke nema ko kun gan mu ko ba ku gan mu ba ko mun gan ku ko ba mu gan ku ba mu yi wata juna addu'a al'alimu wal muta'allimu sharikani fil khair da malami da almajiri suna tare a cikin lada yau in baka baka ya zo nan in ba ku wa zai karanta babu amma in kuka zauna kuka cika sai ya karfafa shi sai ku fa'idantu ya isar da sakon da Allah ya bashi na ilimin da Allah ya bashi ya samu lada kuma ku samu lada sai ga duk an fa'ida saboda haka kuna taimakon muna taimakon juna kamar inda wani balarabin kauye ke cewa da ɗan birni da na kauye suna taimakon juna wa ne su ko ba sani ba hmm. za ka ɗauko kayan ka na abinci hmm. kana son kuɗi hmm. shi ko ɗan birni yana son abinci bai iya noma ba kai ka noma kana bukatan kuɗi in ka kawo birni sai ka sayar sai ka samu kuɗi shi ma ɗan birni ya samu abinci saboda haka haka muke muna bukatan junan wajibi ne mu tsaya in kuma an yi karatun to kuma a yi aiki da shi domin alkhairin karatun da sauraron shi ne kuma aiki da shi domin in karatu ya zama ba aiki da shi ba har yanzu bai zama karatu ba wajibi ne alkur'ani mai girma ya yi tasiri a rayuwarmu sunna ya yi tasiri a garin jikinmu in an je gidajenmu a ga cewa gidaje ne na sunna na ahadu sunna matanmu ahadu sunna ƴaƴanmu ahadu sunna kasuwancinmu na sunna ƴan siyasanmu su sunna ƴan kasuwanmu su sunna talakawa mu sai sunna yan ashaba mu sai sunna a haka ma sai mu canja yan ya sunan yan shaye-shayen kwayoyin nan yan shila mm. su ma dawo su gyaru su zama mutane don yayan mu ne mm. muna bukatar su ba abin da zai canja su sai me sai wa'azi irin wannan mm. duk yadda aka yi wa'azi na canja yana yin tasiri a zuciya da an yi wa'azi sai ga ya canja amma yanzu likita ba zai iya baka maganin hasada ba ko zai bayar ba zai baka da girman kai ba zai bayar maganin zalunci da girman kai da cuta zai baka amma qur'ani fa wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kaga kenan alqur'ani Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana yana yana warakarwa muna sarkawa daga alqur'ani abin da ke to waraka amma ba ga kowa ba lil mu'minin ga mu'minai muminai an musu wa'azi suna ji sai ga sun gyara sai mutum ya ji abin da yake ba daidai ba sai gyara sai ga zama mutum mutumin kirki ya ji wa'azi kenan qur'ani ya mishi magani wanda likita ba zai yi mishi wannan ba akwai qur'ani kuma ya mana magana akan zuma zuma yana magani yana maganin ciwon ciki yana maganin in an yi kuna yana maganin kaza yana maganin kaza amma da Allah ya tashi magana akan zuma sai ce shifa'ul linnasi. وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا نعم ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس sunan nan dama muke nema fi shifa'un linnas hmm. kaga waraka ne ga mutane kenan da musulmi da wanda ba musulmi ba insha Allah zai warke kaga zuma ya mishi magani qur'ani ya tabbatar da wannan amma waye zai warke zuciyarsa ya gyaru ya zamanto mutumin kirki sai mumin shi kuma alqur'ani an mishi wa'azi ga ya gyaru saboda haka shi yasa ma domin tarihin wani bawan Allah hmm. Fudail ibn Iyad da dan fashi ne da makami dan ta ne ya tare hanya mutane za su je aikin haji ya kwace musu guzurinsu yana da wata buduwa da yake son ta kamar ya kashe kansa ya hau kan katanga yana so ya leƙa ya gaya ta ne sai ya ji wani bawan Allah na karanta alƙur'ani mai girma abin da yake karanta alam ya ani ladina amanu an tafsha alam ya آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق نعم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم يا سكي وكثير منهم فاسقون وانا آية na alkur'ani aya ɗaya ta zama sanadiyar canja Uzair ibn iya daga ta'addanci na sata ya zama to shahararre babban malami na duniya wanda yau da ka kira sunansa an san shahararren malami ayan Qur'ani yaji ya hau katanga sai ji wannan na karanta wannan aya na al shin alam ya alil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah lokaci bai yi ba ga masu imani zukatansu ya nutsu da al mai girma su ji al su canja su zamanto mutanen kirki yana jin wannan sai ce lokaci yayi ga wasu a gefe nan suna ce ku tashi ku tashi matafiya ne mu yi sammako tun kafin ku zai ya kare hanya ya kwace mana guzurin ya ce ku zai haka kai haka ana tsoronka ya dawo yana kuka yana nadama yana tuba ya ce ya Allah daga yau na je na sata daga yau na je na fashi daga yau na je na fasikanci duk wani abu da kasar ya je ya tattaru ya dawo makka ya dawo ainihin wato yana karatu yana tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sai da Allah ya ɗaukaka darajarsa har ma yana faɗi cikin maganganunsa cewa da Allah zai ba ni wani addu'a guda ɗaya karɓaɓɓe ya ce cikin addu'a ta guda ɗaya an karɓa ya ce ba zan yi wa kaina ba sai in yi wa shugabana in shugaba ya zama ta mutumin kirki aminal bilad wal ibad ƙasa za ta zauna lafiya al'umma za su zauna lafiya saboda ka ya ku bayan Allah duk wanda ya zo ya saurari irin wannan karatu fa'idan da za mu samu Shi ne ya zamanto mutumin kirki ya gyara halayensa ya zamanto nagari idan iyaye za su ba da tarbiyya malamai su yi irin wannan karantarwa za a ga al'umma mu ko ina ta zamanto al'umma nagari mutanen kirki Allah madaukakin sarki ya muku albarka Allah ya ƙara taimakon wannan majalisa Allah ya jagora ga babban malamin Allah ya ƙara sanya albarka cikin karantarwa da yake ba muna cikin barazana da tashin hankali a duniyar musulmi muna bukatar addu'a muna wata mai albarka mm. kun san abubuwa da ke faruwa a middle east mm. gulf mm. wannan yaƙi yaƙi ne taso akwai siyasa babba a ciki amma babban matsalan shine musulmi ne mafi yawa victim da ake kashewa saboda haka muna addu'a ya Allah ka kawo ƙarshen wannan yaki Allah ka kawo ƙarshen wannan yaki albarkacin wannan wata da muke ciki mu kanmu a Najeriya muna cikin wani hali ana ta kokarin a daura a ce mana ai wato ana kashe kiristoci fiye da musulmai alhalin musulman ake kashewa duk irin wannan muna bukatar mai ta addu'a jihohin mu da dama akwai insecurity ya Allah muna roƙon ga Allah ka kama na sauki shugabannin mu Allah ka shirye da su Allah ka hana su zaluntar albarka Allah yana karɓan addu'a irin wani har ma Qur'ani ya gwada mana in ka tashi kana addu'a Allah ya karci kyalini da bawana in ka roki Allah kai tsaye Allah yake ansawa وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا يا أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحانك الله يا وإذا سألك عبادي أني فإني قريب إن باينا سكة تنبيني إنا نكي سنة بكاتا يا مسكوسة نكي sahabbai sun ce ya rasu Allah ya manzon Allah shin ubangijin mu ne sai yake mu kira shi ko kusa yake muna so mu gana da shi sai Allah ya sauko da wannan aya kenan kai tsaye in ka roki Allah Allah zai biya maka bukata Allah ka biya mana bukatun mu ban so in yawaita lokaci ne na tafsiri kuma an mana tafsiri mun saurari karatun da malam yayi dan abin da muka ce muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka ci Allah shi kara ba mu zaman lafiya kuma ka ya kara sanya albarka cikin wannan tafiya ta mu muna fatan Allah subhanahu wataala ya jagora ina neman addu'o'i ku muna neman addu'o'i duka mun tashi tafsiri muna da niyan yin tafiya zuwa umra Allah ya ba mu sa mu je lafiya mu dawo lafiya hakan malam Allah ya da akwai alama shi ma zai biyo hanya muna fatan Allah ya ba mu iko baki daya Allah ya sanya albarka muna godiya jazakumullahu khairan godiya Masha Allah, Sheikh shugaba Sheikh Abdullahi Balalawa Allah ya saka da alheri. a bisa wannan nasiha mai tsada kuma mai rasa bukata da kuma wannan ziyara da aka yi mana da zumunci da kuma karfafa gwiwa muna fatan Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi ma irin wa'annan ziyara da ake a majalisai na ahlus sunna yana karfafa gwiwa kwarai da gaske yana sa su masu tafsirin su ji kwarin gwiwa da masu sauraro to tabbatar da cewa wanda ake faɗan nan akwai goyon bayan ku a ciki kuma kun yadda da abin da ake yi to Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya riko da hannun ka a bisa shugabancin da Allah ya tsora maka na ahlus sunna Allah ya kare ka daga dukkan wani sharri ubangiji ta Allah ya sa ka kuwa da alkhairi Allah ya sa ka ala ramma da alkhairi Allah ya da shi wato a cikin gida lafiya insha Allah za mu ba ala ramma ya rufe mana da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلق ونترك من يقدرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن وتبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا آتانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ما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 ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الذلل وزدنا به من النعم النعم ودفع به عنا النقم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وإن النعماء من الشاكرين وإن الملاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم اجعلني بما على هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معزوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم جميع أعداء الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم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 mun gode maka